Mijin matacciya. Babi na arba'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anti Mami, gaskiya ba zan ɓoye miki ba, kina shiga haƙƙin mu. Wai me ya tsakaninki da mijina ne da har za ki rinƙa shigowa fat ɗinsa kullum? Ni dai a gaskiya kina takura min, sannan kuma na gaji. Murmushin takaici Anti Mami ta yi. Ba ni wuri in wuce. Ni ba ki na zo ba, gurin mijinki na zo. To ai duk ɗaya, ko ba wuri na kika zo ba, tunda kika zo wurin mijina ai baki nemi zaman lafiya ba ni fa kina shigar min haƙƙina kuma ba zan lamunta ba nayi kara nayi kara har na gaji to yanzu zaki bani hanya in wuce ne ko yaya gaskiya sai dai ki koma inda kika fito dan wallahi ba zaki shiga ba haba ya wai ni da gidana ni da mijina amma a hana ni sakewa tura ta anti mami tayi za ta wuce nan kuwa ta dage karfinta, ta dawo da ita bayan bayan tana ƙoƙarin mayar da ita waje abu sai ya koma faɗa faɗa kokawa kokawa wayar da yake yi ya katse ya mike domin kamar hayaniyar su yake jiyowa mamaki ne ƙarar ya bayyana akan fuskar shi lokacin da ya iske su suna kai ruwa rana ita da Hanan ta daddage ta yi bake bake a bakin kofa tana hana mami shiga ita kuma mamin ita ma ta dage tana ƙoƙarin ita a lallai dolen dole sai ta shiga mami menene haka ya faɗa idanuwan shi a kansu su duka biyan. Wai daga na zo ina son zan shiga wurinka, shi kenan yarinyar nan ta daddage ta hana wai ba zan shiga ba. Me ya faru? Ya mai da kallonsa kan Hanan gaba ɗaya, wacce ta ɓata fuska ta haɗa rai, tana ta tana ta faman murguɗe-murguɗen baki. Sai karkaɗa jiki take yi, alamar masifa da bali ƙarara. Jin tambayar da ya yi mata ya sa ta kallon shi, sannan ta kawar da kanta gefe tana hararar antimami. abin da ta faɗa maka shi aka yi ba ita ka fara tambaya ba ba shi ba ita kanta mami sai da kalaman Hanan suka ɓata bata matuƙar mamaki kuma suka ɗaure mata kai matuƙa gaya yanzu yarinyar nan ce ke faɗa wa Khalil haka a gabansa ba wai a bayan idonsa ba shi kuwa dama ya san hali ya saba da rashin kunyarta sai dai ma ya ba wa wani labari shi yasa abin bai wani dame shi ba sannan shi mutum ne mai haƙurin gaske sau ɗari sai dai mutum ya cuce shi amma shi yakan jima kafin ya nuna wa mutum rashin haƙurinsa eh ai ta faɗa min kuma na ji nata yanzu naki nake son ji shi yasa na tambaye ki takura min take yi duk lokacin da ta shigo min ɓangaren mijina jiya cikin dare ta zo na ce ba za ta shiga ba yau ma ta sake dawowa to menene ma'anar hakan wannan safa da marwa ɗin ya isa haka to yanzu me kike so a yi ƴar uwata ce fa duk da 'yar uwarka ce ai bai kamata ta rinka shigo mana ba anyhow ya za a yi a ce ni ban da sirri shikenan kuma har turakar mijina sai wata mace ta gani ni kar ta ƙara shigowa sashenka idan gaisawa ne ta jira duk lokacin da ka sauka ƙasa sai ku gaisa shi gaba ɗaya ma mamakin hanan take bashi saboda saboda yanda ta hakikance tana tada jijiyar wuya wai har da cewa mami kar ta ƙara shigar mata turakar miji yanzu ke idan aka yi hakan kin kyauta kenan faɗa da faɗa da baƙuwa kwana nawa ne za ta tafi a'a wannan yanzu ba baƙuwa ba ce ai ta jima da zama yar gida yau kwananta nawa a gidan to yanzu dai kar na ƙara ganin kin yi mata irin wannan babu ruwanki da ita ba ba wurinki take zuwa ba wurina take zuwa To wallahi ni ba zan zauna da ita ba a gidan nan. Zan je in tafi gidanmu in ya so ita ta ci gaba da zama tare da ku. Fu ta yi waje ta bar su a wurin. Ta wuce sashenta. Hawaye na ƙoƙarin zubowa daga cikin idanuwanta. Tana zuwa ta janyo babban akwati daga cikin na lefanta. Ta soma kwasa kayanta na sawa tana zubawa a ciki. Wanda kawai cakuɗe suke, cakuɗa su kawai take yi tana hautsinawa a ciki, babu wani jerawa ko shiryawa. Jiki a sanyaye mami ta juya ta bar kanin tsaye. Ta sauka ƙasa zuciyarta duk babu daɗi. Kai tashin hankali bai yi ba a rayuwa. Me za a yi da ɓacin rai? Shi kuwa kalil cikin ya koma ya ɗauko wayoyinsa ya saka bakin takalmi. Sau ciki ya fito. Ya sauka ƙasa. A babban falon ƙasa ya samu Hanan da Umma Barira wacce ke ta faman riƙe ta tana bata ta haƙuri. Akan ta janye maganar tafiya gidan da take yi. Take sanyi. amma ta ƙi sai jan uban akwati take yi wai me ya faru ne ma'azzam me ke faruwa umma barira ta tambaya tana kai dubanta gare shi umma ni ba zan zauna tare da anti mami ba sai dai a zaɓi ɗaya ya zauna tsakanin ni da ita a cikin gidan nan wallahi tafiya zan yi lamarin hanan gaba ɗaya mamaki yake bashi wai yarinya duk ta bi ta birkita mutane ta ce ita lallai lallai sai mami ta bar gidan To wai menene a zuciyar yarinyar nan? Kafin ya yi magana, Hu ya ga ta ja akwati ta nufi ƙofar da ita. Ita kuma Umma ta tsaya cak tana kallon su. Tana kallon su. Ta ma rasa me za ta tsara balle ta samu ta cewa. Bin bayanta yayi tana ta ƙoƙarin yafa jan mayafin da ke hannunta. Cak numfashinta ya nemi ɗaukewa. Sakamakon riƙon da ta ji ya yi mata, wanda har sai da ya yi sanadiyyar haɗuwar jikinsu wuri ɗaya. Fuskar ta ya tallafo da dukkan hannayensa guda biyu masu tsananin taushi. Hakan ya sa ta lumshe idanuwanta wanda ya yi sanadiyar zubowar wasu tagwayen hawaye a jere. Me yasa ba kya jin magana na ne? Kina musu da ni ko? Gagar damar tsiya kamar sabon angon jaki. Kina son in faɗa wa abbanki? Girgiza kai ta yi tana ci gaba da barin hawaye a fuskarta. To yanzu da kika ɗebi waɗannan uban uban kayan cikin akwati ina za ki je? Kin gaji da zama da mu ne? Kai ta sake girgiza masa. Har lokacin idanuwanta a rufe suke. Sai hawaye da ke ta faman malala. Kar ki tafi ki daure ki zauna ko dan ɗanki Aryan. Yanzu idan ya zo ya iske ba nan, wani irin hali kike tsammanin zai shiga? Kar ki tafi ki bar ɗanki. Idan kuma kin dage kin tafi, to ki bari ya dawo sai ki haɗa masa nasa kayan ku tafi duk inda zaki je. Tunda ni kin gaji da zama tare da ni. sai lokacin ta buɗe idonta ta kalle shi shi ma ita yake kallo ko kiftawa baya yi ita dai ta san kawai ya faɗa ne amma ya za a yi ya bata aryan ya ce wai su tafi duk inda za ta je ai ko giyar wake yake sha ba jin za ta yi masa tasiri a nan kai ya jijjiga mata alamar tabbacin abin da ya faɗa daga haka ya sake ta daga riƙon da ya yi mata ya wuce ya fita yana ƙoƙarin gyara diresin ɗinsa Ta minti biyar tsaye wurin, ta kasa koda da motsi. Har Umma Barira ta ƙaraso ta zo tana mai sake bata ta haƙuri. kan kar ta tafi, tunda ba da mijinta suka yi faɗa ba. To babu amfanin ta bar gidan, wai da sunan yaji. Juyowa ta yi ta ja akwatinta ta nufi ciki. Da ƙyar ma take jan akwatin saboda kayan da ta loda ba kaɗan ba ne ba. Sai ka ce wacce idan ta tafi za ta yi shekara a gidan. har bedroom ɗinta Umma ta raka ta tana sake bata baki tana ce mata kowa ka gani a gidansa haƙuri yake yi amma akwai matsalar da take tare da shi bayan fitar Umma fitar Umma da ta kunna wayarta ta hau online saboda tana son ta ɗan ɗebe wa kanta kewa amma a can ƙasan ranta ta ƙudiri aniyar ita fa ba za ta ci gaba da zama da antimami ba sai dai a yi wacce za a yi har Khalil ya je ofis bai daina mamakin abin da Hanan ta yi ba To wai me zai kira wannan lamarin nata da shi? Kishi ko ƙuruci? Ko ƙuruciya? Gaba ɗaya yarinyar ta dage sai ta kori mami daga gidan. Yana shiga ofis kiran mami ya shigo masa. Ɗauka ya yi muryar shi a sanyaye kamar kullum. Ibrahim, ni na gama shirya kayana zan wuce Gombe. Ɗan jim ya yi sannan ya ce ban gane za ki wuce Gombe ba. Eh zan koma gidan ubana mana. In banda matarka ta samu dama, wai har ni za ta yi wa gorin gida? ta je ta tambaya waye ubana kai kanka ka san ubana yana da gidajen da ba za su lissafu ba ni kaina ina da gidaje sun fi goma mallaki na amma wai ni ake yi wa gori a kan gida ni da gidan mijina a ƙasar turai yake amma wai yau saboda na zo gidanka ƙaramar yarinyar da ba ta fi sa'ar autar gidanmu ba take ƙoƙarin wulaƙanta ni na gode Kit ta katsa wayar rabuwa ya yi da ita bai ƙara kiranta ba saboda ya san yanzu ranta a ɓace yake ko daga kalaman da take yi ya san a ƙule take mami kuma ba dai zuciya ba rabuwa ya yi da ita har zuwa yamma lokacin da zai tashi daga ofis in ya so sai ya bi ta can sai ya bi ta can Gombe ya wanke kansa misalin karfe shida ya tashi daga ofis kuma direct hanyar Gombe suka kama wanda ba su suka isa ba sai bayan sallar magariba sallah ya fara yi sannan ya ƙarasa gidan Alhaji Idris, ƙanwar mahaifin Mami. Bai samu abban a gida ba, kasancewar baya gari. Jawad ya tura ya ce ya yi masa sallama da mominsu. Nan Jawad ɗin ya ruga da gudu ya nufi can cikin gida. Mami tana gaban miro tana tsala kwalliya, tamkar wata budurwa. Duk ko da wasa ba ta ɗaukar kanta a matsayin wata babba. Ta zo a gani, duk da tana da samari ‘ya'ya da kuma budurwa. Mommy ki zo in ji Uncle Khalil. Yana ina? Yana falon Abba na ƙasa. Ina zuwa to. Fita Jawad ya ita kuma ta tashi ta ƙarasa shiryawa cikin doguwar rigaja. Ta sha turare, sannan ta ɗauki ɗan siririn mayafinta ta fita. Tana takunta mai cike da natsuwa da ɗaukar hankali. Zaune ta same shi ya ɗora ƙafar shi ɗaya akan ɗaya, yana duba wayar shi. Zama ta yi gefen shi bayan ta yi masa sallama. Haba amarya, irin wannan fushi haka kuma? Sai ka ce da ni aka yi faɗan. Wani kallo ta yi masa, kafin ta rausayar da kanta gefe. Ai wannan matar taka, sai kai. Ka san wani abu? Wallahi ba zan zauna gida ɗaya da ita ba. Tun wuri ma, ni ka sama min gida, amma ban da wannan. Ban son rashin kunya. Murmushi Khalil ya yi, ya shafi sajensa. Kin ji tsoro kenan. Ba maganar tsoro a nan fa. Ibrahim gaskiya ce. To Allah dai ya baki haƙuri. dan Allah ki ɗauki abin da ya faru yau a matsayin ba komai ba. Saboda kin ga ita yarinya ce. Yanzu ne ma take sanin yaya rayuwar take. Ni fa ban da kes da ita. Kawai ni dai bukata ta a wurin wurinka shine kar ka haɗa mu gida ɗaya. dan ba za mu zauna lafiya ba. Ba ki da matsala a wannan bangaren Maryam. Insha Allah zan yi yanda kike so. Yanzu ina son zan ƙarasa wurin Hajiya Magaisa sai in koma Abuja. Dan nan na fara zuwa ma. Ayya babu matsala, ka gaida min da ita. Za ta ji insha Allah, shi kenan. In tafi an sallame ni? Murmushi ta yi, ta ɗan fara fari da idanuwanta, alamun shagwaɓa. Da an ce maka kai mai laifi ne? E, mana ki ya daɗi. Za dai mu yi waya insha Allah, to babu matsala yallaɓai. Mu je in taka maka. Har inda motocinsa ke ajiye ta raka shi, aka buɗe masa ya shiga. sannan ya juya ta wuce cikin gida. Shi kuma suka nufi gidan Hajiya, can ɗin ma bai wani zauna ba, don ana kiran sallar Isha'i ya fito. Bayan sun gabatar da sallah suka juya Abuja, zai koma ya tarar da 'yan rigimar Hanan ɗin shi. Karo na farko da ya yi, tunanin abin da ya shafe ta har ya yi dariya shi ɗaya. Gaskiya gaskiya yarinyar nan kes ce. Wai wayar shi ya ciro ya soma kiran layin Aryan Ita kuwa Hanan bayan ta fasa tafiya ta mayar da kayanta ciki sai da ta zauna ta sha kukanta sannan ta yi shiru. Wannan ɗin ma zuwan Umma ne wacce ta tisa ta a gaba tana ta faman ba ta haƙuri. Tana ce mata shi da ma zaman aure gaba ɗayansa haƙuri ne ya fi yawa a cikinsa. Kai ba ma iya zaman aure ba ita kanta rayuwar gaba ɗayanta haƙuri ce. Don haka ta ɗauki wannan abin da ya faru a matsayin ba komai ba. Kuma ta ci gaba da yi wa mijinta biyayya. Tsam ta yi, ta tsaida hankalinta da tunaninta wuri ɗaya. Tana mai ci gaba da jujjuya maganganun Umma a cikin ranta. Duk da cewa Umman a dunkule ta bata maganar, ba wai zama ta yi ta mata ita dalla-dalla ba. Amma akwai alamar tana buƙatar ta yi wa dukka maganganun duba na tsanaki. Domin Umma ce mata ta yi, ta ci gaba da kyautata wa mijinta. Saboda zuciya a har kullum tana son mai kyautata mata. Sannan ta guji fushi da ɓacin ransa. to ta yaya za ta guji waɗannan abubuwan dole tana buƙatar ɗaura ɗamarar ƙulla abota da haƙuri da gujewa duk wani abu da ka iya ɓata ransa sannan umma ta ce duk rintsi duk tsanani kauta karaya daga fafutukar yaƙin neman cikar burinta ta ci gaba da faɗa wa Allah dukkan buƙatunta haka kuma ta jajirce ta tsaya tsayin daka har sai haƙarta ta cimma ruwa murmushi ta yi a ranta tana tambayar kanta To ko dai Umma ta fahimci cewa tana son Khalil, ko kuma Umma ta gano sirrin da take ɓoye shi a cikin zuciyarta ita kaɗai, wanda ba ta fatan wani mahaluki ya fahimta. Baya ga shi wanda take yi domin sa. Ci gaba ta yi da aikinta a cikin tamfatsetsen kicin ɗinta mai ɗauke da komai da komai na bukata Wurin girke-girke. Dama ta san ba zai dawo da wuri ba, shi yasa ita ma bata ɗauki aiki da wuri ba. Har sai da ta bari la'asar ta yi list sannan ta fara. Tuwon semo bita ta ɗora saboda Aryan yana ta damunta da tambayar wai momi tuwo zaki dafa mana? Wannan dalilin ne ya sa ta ɗora tuwon semo bita miyar shuwaka, farfesun zabi da kuma kunun shinkafa. A kicin magariba ta yi mata, a gurguje ta ƙarasa aikace-aikacenta, sannan ta kwashi na Umma ta kai mata can. Can ta iske ta tana dirama da mutumin nata Aryan. Ita dai da yake bata yi sallah ba komawa sama ta yi ta je ta yi wanka. sannan ta yi sallah bayan ta idar ta koma ƙasa ɗauke da tuwon da za ta zuba wa Aryan a nan Umma ke sanar da ita tafiyar Anti Mami wadda sam ita Hanan ba ma ta san cewa ta tafi ba sai yanzu da Umma ke bata labari Allah ya raka taki gona shine abin da Hanan ta faɗa a cikin zuciyarta a fili kuwa sai kawai ta yi murmushi tana sauraron Umma to yi sauraro